شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات الربيع الربيع الآخر شكرة دبودا يا دريهود تلاتين دا شدة wanda ya zo daidai da 27 ga watan ɗaya shekara ta 2015 miladiyya ga mu Allah ya sake dawa da mu a wannan masallaci masallacin Abdullahi bin Abbas wanda ke Madera Sakkwato inda muke karatu littafin mu Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala in ana biye da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati muna kan ko mun tashi kan mun fara babi na 21 babu ma zakata fihi min al-thimar illa da yake ba mu kare shi ba za mu tashi inda muka tsaya kamun nan yana da kyau kwarai da gaske mu ladabtu da irin muna karatu ko da yaushe sai mu ɗabbaka karatu yana daga cikin sunna ta mu sallah sallar jiran liman an yi daidai amma in dai kan mutane su kagara muddin ba sallah na ta wuce ba gaba ɗaya ta hita gaba ɗaya a ce an sallah ta hita kamar a ce la'asar rana za ta faɗi ko a ce subahin rana za ta fito ko to jiran liman ta yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da muka samu masu maganar Abubakar As-Siddiq ko Abdurrahman ibn Auf su ne gare mu ko na cewa an sa su ba da sallah an sa su ne don eh, wajibi biyu suka haɗu ga na jira ga na lokaci to kaga lokaci ya ya fi karfi lokaci zai fita shi yasa aka ce to Abubakar ko zaka ayi kira ka tada mu da sallah a hadisin abubakar ko ko aka ce abdurrahman ko za mu kira ka ta damu mana sallah amma hadisi ya tabbata mun sallah sallah ya hana a da sallah idan baya nan kuma wannan kaida ta ta kowane liman mu kiyaye da wannan kan mu kagara tunda dai ma mun taho akalla mun ba da awa guda bakwai zuwa takwas ko kaga dun bai zo ba kaga kana iya cewa bari kai zama awa guda ai ina ganin ko da takwas ai magariba ba ta wuce ba ko ko ta wuce ehen ba ta wuce ba ko da misali zai dauro mu ladabtu da irin ladabin manzo sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma kaga malamin sawo ya kama shi alamar dai ashe dai cikin uzu yake ko haka ba ashe kokari na aka mafi yawa mutane ba su ba limammai da masu karatu uzu da a ce kila ka san irin lodin da aka mutum kila da ko sallah bai maka na bashi uzu <laughs> ko fahamman shi yasa a dinga kiyaye kware da gaske ba'adiyya ta kama mu kuma mutane sun ga an yi ba'adiyya kamar da aka saba kuna da karatu ya gabata dukkan sujada ba'adiyya da qabliya ba su da tahiya ko shi ma malam bai ba wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don kan mutum ya ji wani wasu wasu ya yana tambaye tambaye yana daga cikin ɗaliban yanzu ko ko jama'a yanzu an kai sai suna yaɗa magana ba tare da sun tambayi shi wanda ya abin ba ya ki ba'diya ko ya ki ya yayi ba'diya ya ki tahiya ko bai tahiya ba ko wani abu tahiya dai a sujudu sahawi to ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bata tabbata ba ga duka qabli da ba'di duk da dai akwai littattafan da suka ambata haka nan su ambata haka nan saboda samun hadisi kaga ka samu hadisi ba sai kai ba to sai wata rana sai kana cikin karatu karatu kai karu sai ka iske hadisin zalifi na to sai yaya sai a ko to alhamdulillah haka ya faru saboda haka mu kiyaye sosai kware da gaske abu da uku ayi hakuri karatun mu zan takaita kware da gaske ina da uzuri ni ma karan kaina saboda haka rabin awa zan yi Allah ya samu gani qala malikum bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القرنية والحنطة فيما أخذ من النبر ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في زكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ من حسنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الخلقة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد idan ana biye da karatun babin da muka buɗa cewa abinda bai kai zakka ba a yi masa zakka abu in bai kai wushiki biyar ba ba a yi masa zakka wannan shi na muka magana da kuma abubuwan da ba a wa zakka na dangogin abinci to duka daga ciki kuma sai muka yi magana cewa akwai abin da malaman ka ce ma sinful ko asulafu wato ɗayan ɓangare gudana kuma duk abin da ya shafi wannan ya shafi wannan to sai ana haɗa su idan ka same su a hidda zakkarsu. Kala sabilin misali sai a ce idan kana da dawa duk jinsinta ko kana da shinkafa duk jinsi ne ko kana da gero da maiwa jinsi gudana to duka in kai wannan wuski uku wannan wuski biyu kana hada aka hada zakka shi na muka ambata wannan kai hatta da abubuwan da kusanci suka yi ba a ce musu guda duka duka ga mazhabi Imam Malik ya kawo su kamar jinsi guda ya ce da sha'iri da sultu da hindatu sha'ir da hinda da sult ya ce gaba ɗaya dukkan majinsi gudana ma'ana in kai wancan wusuki biyu wancan wusuki biyu shi ma wancan wusuki uku ka samu biyar ko kai shariri biyu kai hinɗa biyu kai sult guda ka haɗa kana iya da zakka amma wannan a fahimta imam malik akwai sabani game da wannan sauran mazahibu abu hanifa da imam shafi'i da imam ahmad sun gitta mai ga wannan suka ce da shariri da kamhu da sultu daban-daban na ma'ana ba a hada su ala kulli halin da abin muka so mu ce ba ana hada wasu jinsi da wani jinsi to yanzu mun gama da wannan shari'a da sauransu wato rubu a kula mun gama da rubu rubu mana ya ambata mana su a faragar ko ko kashin da ya gabata sha'iri da sultu da hindatu da urzu da dukhunu da zurra ko duka cikin littafin ko cikin karatun an ambatai ina ganin in ba muna da dai urzu nan dai mu shinkafa ita urzu akwai dukunu gero sannan akwai zurra masara ko kuma dawa da wasu duk da cewa mun ce sulfi ya kama da dawa to yanzu kuma akwai abin da aka ce ma kitsiniya masu kwalfa su ma sun kai tara malam ya ambata mana wasu daga ciki ya ambata hudu daga ciki akwai himmasu akwai adasu akwai lubiya akwai julbanu cikin tara malam ambaci hudu to akwai suful akwai su turmus akwai batila akwai juljalan akwai habbul fujin. duk waɗannan ma na hishe su na bukari zai tata din su muyi fassara su ko wani a bada suna ne a fassara a bada suna a fassara ko da ɗaya pepa guda ko don abin ya yi mana sauki insha Allah kila zuwa sati ya tafi kalimomi insha Allah to abin da kasan in ce waɗannan abin da aka ce wa qitiniya himmat da adas da jujjaban da lubiya da turmus da basila da hubbul fujul in kai su ana hada su gaba ɗaya haida zakar su Mi amma na ana hada su kai wannan buhu guda kai wancan buhu guda kai wancan buhu guda kai wancan buhu guda sai ko da ka kira sai ka ga buhu goma gari ka amma daban-daban ko ne buhu guda na ko waje ba gari ka a fatawat imamu malikin a fahimta a fatawat imamu malikin a cikin wata abin da ya ambata zakka ta wajaba gare ka dalili Kala malikun ga dalili ne yace imamu malik wa kada farraka umar ibn al bayna al wal hilfati umar ibn al-khattab ya bambanta tsakanin qitniyya hakula kalima al-qitniyya mufradina a malaman fiqhu al suna karanta hada amma malaman luga sun lahana su sun ce lahanuna akwai wani tahi lahanul fuqaha dolgin malaman fiqhu malaman shuruwa lahanu kila gani kusa harkar haka take shi wani bai da aiki sai sai sai sai sai ita take dolgin mutane ko wai lahanul fuqaha yawa to ya jera kalmomi sun yi ɗari hudu waɗanda suna yawo cikin karatu ni ma da littafin ya faɗa hannu ni karanta sai na ji tsoro sai kaga ashe ko kai karanan a cikin kuren Mhm. daga ciki muhalli inda muke yanzu shi da mu ambatawa yace ya quluna al-qutuniyatu bi dammil qati wa sawabu al-qutuniyati bi kasr al-qati to haka yake ce ya ya quluna kaza wa sawabu kaza ya quluna kaza wa sawabu kaza to yanzu da yake wurin da muke nan na yato in kuka ji baki da nuska wasu akwai damma da kafin ku wasu nasu to in haka take ba ta haka nan kaka gyara da haka an kai wuta amma in taka na kidiniyati to shine ɗan luga ka cewa an fahimta ina jin ma nuska yanzu tun nuska ta da nuska malam ta bambanta nuska malam bai ja don magareta nuska ta kasara gare ta ita addaidan kila an fahimta wa kad farraka umar ibn al-khattab bayna al-qitiniyati wal wal hindati umar ibn al-khattab ya bambanta tsakanin qitiniya da hinda fi ma ukhida ukhida an kace ko akhada ukhida ko ga abin da ya bada umarni a karbai minan nabati daga manoman waɗanda ba musulmi ba waɗanda ka tuwa madina kaliman nabati ba wai kahiri ba amma tana da ban san kila kalimar da muka sawa wata hidda ai hakuri ni wanda wata wata kalima kamar wadda bahaushe ka ce ma duk wani ɗan kudu in ya taho kabila ina ganin an gane ai eh kabila hadda in ya zan bahaushe nan jahili na doka yake kabi doka yake duk wanda ba duk wanda ba bahaushe ba musulmi na ba ko ba haka ba eh yace ana gashi ana faɗa jama'a koyo gudu mu ana faɗa an kace da yace da wani musulmi da wani kabila ko kaga shi in ba in ba Hausa ce ba shi shi ya musulmi ko to wannan ya samu ya samu kabilu da ya sanar haka nan tunda da ai ko bahilla hillace yana cewa kado ko kado wanda bai da Hausa a Sakkwato ko ko wanda ba bahilla ce ba a Sakkwato amma in ka zo plateau da wannan yankin in sun ka ce kado kahiri dun wannan environment ya ba su wannan yanayi kusan eh, al-lugha al-ijtima'iyya tana kawo environment ya tasiri ya canza kalma da aka fahimta kasan ka da yake alhamdulillah akwai musulmi waɗanda ba hillani ba to kaga dun ba hillaci ya ce kada ya san ba kai tunda ai ba shi ya musulmi ba to amma can da yake irin yankin su sai sun haka kamar duk wanda ka bincika in ba in ka na zaka sami ba hillaci na ba kila fahimta sai suka bada madura sun ce kada suna nan kahiri nan filato kenan to kalimar na bada haka ta ka dauka asalin ta manu amma istilahin makka da madina suna istilahi a wannan yankin ɗai in sun ka ce na baɗi kahiri manomi amma wato ba 'yan madina na ba wasu na 'yan shamu a yahudawan sham suka noma sai su taho da abinci na madina sai suwa to shi yasa sai a ce na batsi madina a ce yahudi ko nasurani ko alkafir to ta mu'amala sai a ce mai na batsi tana kunshe da manomi na kuma ba addinin mu guda ba to kuma tunda suna musulmi ko ba addinin su guda ba ai ka tabbata kahiri kenan ko mhm to na ba to shi na malai amfani da shi nan na ba irin ka ce kai tsaye waɗanda ba musulmi ba kahirai to a maganar zakkan ka amsa gare su a'a shi a shubhar da aure ehin Umar bin Khattab a zamanin sa ya kafa wata doka kamun shi babu wannan amma a zamanin su aka yi ittifaki aka zauna wasu wasu sahabbai suka yanke sai ya zan kamar ijma'i zamanin mu sallallahu alaihi wasallam sai akwai abin da aka ce majiziya wannan tabbatacce ne a sunna ko duk kasar da ko garin da ko mutanen da basu musulunta ba kuma arin jaye su amma suna neman a yi musu alhurma a basu kan addinin su kuma a basu ga garkuwa da kariya kuma duk abin da ya shahi kowa ya shaye su da sharadin za su rinka ba da wani abu ko wace shekara to abinda suka ba su ba shine jizya ba kaga suna cikin kulawa musulmi amma idan kasar kafirai ko wani gari na kafirai waɗanda ba karkashin musulmi yake ba suna can zaman su muna nan zaman mu to ana zama haka nan kaga ba mu mallake su ba su mallake mu ba to idan bukata ta samu ɗaya su zai shigo kasar musulmi ya sana'a yanzu sai ya biya haraji sai ya biya wani abu wanda da musulmi na bai biya kina gane shi na ma yi ukhadhu min at-tujjari to shi an maganar nan shi da umar sai kafa wannan doka kuma dokar ta samu a ittifakin sahabbai na wannan lokacin na cewa duk wanda ba musulmi ba dan Sha, dan yamen dan wuri kaza in ya zo madina ko makka don ya sai da abinci ne to sai an karbi wani abu gare a matsayin tun da ba ka sassuta ba kila fahimta to in sun kato da abin sai suwa lokacin ba kuɗi sun kawaita ba hasali ma ba a yi kuɗi ba mun san tarihin to mi aka yi ba ni gishiri ba kamar da aka yi cikin abin da ka kawo ciki na yana aka ɗiba a hiddan ma jizya ko a hiddan ma wani ba ai mun gane wannan to Umar bin Khattab ya kasance idan mutum ya taho da nau'ukan abinci in duk suna sun tara kidiniya ta abubuwan kwalwana to ce a kai kawai a ji su habu nawa gare an ka ce buhu kaza gare buhu goma gare amma nawa ke biyu na kwaras kwaras uku na gyada hudu na kaza na kan sai a ce nawa gari a ce goma sai a ce an shi mai ukhadhu domin tujari akan buhu goma bai bambantawa kila fahimta sai kawai ansa na imam malik ya fi kimin cewa ashe al-qitiniya yujma'u sunfun wahidun fi zakati sai ya kiyasi akan jizya a kula amma ga abinci ba. da abinci sai ya umar bin khattab ya kasance a yana nisafawa don dama abinda in ka kawo aka karba gare ka sai in ya kai kimanin zakka umar sai ya kwatanta da in musulmi na aiki ya kai biyar ko to ko kahiri in ya kawo kan mu wahal sai tunda ba mu zalunci don ɗaya kahiri ko ba haka ba dan buhu guda ko dan buhu biyu ko dan buhu uku ai talakana ko ba haka ba ya dan to ya samu abin da ya ce cikin dan buhu guda ko fatan mai wani abu a wahal sai to shi ma bari dai gwargwado a yi mai adalci ya kai wuce biyar ɗin sannan aka karɓi wani abu gare ina ganin an gane to amma sai ya kasance idan abin da ba idiniya ba ne to kowane sai ya kai buhu biyar in hidda ce sai ta kai buhu biyar in kaza na sai ya kai buhu biyar amma in kidiniya ce da zaran ka kai buhu biyar ko da daban-daban abubuwan masu farwa to shi ke ne ya karba to sai ma malik ya auna zakka akan jiziya an gane sai ya shakka hukuncin cewa wal kafani sinfun wahid wal kafani jabu qisniya sinfun wahid to na ka wannan me ya ka wannan asali yace qala malikun inji imamu ya yace ma malik yace wa qad farraqa umar ibn al-khattab abinda yasa muka bambanta muka ce kidiniya ita sunfun wahidun hindatu kuma asnafun na Umar bin Khattab da kai ne ya bambanta tsakanin isniya da hindaci shi ma uke daga abin da aka karba minan nabadi daga manoman da ba musulmi ba in sun ka shigo kasan musulmi wara'a shi Umar da kai ne ya ga anil qitniyata dukan abubuwa masu kulha kulla kullaha dukan su ya doke su kun wahidu sun fi gudana duk gaba ɗayan su gudana yadda kwaras kwaras da gyada in gyada tana cikin abin da aka wa zakka ga mazhabin imam malik tana cikin abin da aka wa zakka kuma da ya kuna ijma'an fi mazhabin imam malik in bancin da an ka sa mutum guda dan balle cikin dan mazhaba ibn wahab ko ba haka ba yace gyada ai miya ta miya aka ne ta ba tota ba ko yace to ni aka kawo ni aka cewa ai gyada ce mata abinci yace ida muta don dai garinta mai aka sa shi in ka tace ta mai din shi an mai ai saboda haka yace bai ciki amma shi dai sharra ya dan cire daga wannan saura duk sun doki hakan to mu doki ƙaunin jumhur gyaɗa tana da mi tana da zakka to gyaɗa buhu uku kwaras kwaras buhu biyu ko to zakka ta waje bagare ina fata mun gane to ya imam malik ya umar yayi fa ukhiza min hal ushu sai an karbi shura gare ta sannan wa ukhiza min al fintati wa zahibi nisul ushuri da hinda da zabibi ya karbi nisul ushuri an gane wannan a nan kila masu harka economy ko ko masu harka eh, eh, sauran wasu abubuwa ko sa abu ya yi tsada ko sa abu ya yi arha kila sun san irin wannan ka'idar misali yanzu ana son a hana shan taba misali sai sai gwamnati ta sa tax mai nauyi ga taba wanda in ka ɗauko tax ɗin da aka amsa gare ka mai nauyi sai dun ganin ana tax sai ka ga baka da riba ko ba don Allah ba sai ka ɗauko ta kila fahimta idan kuma ana son wani abu aka sunye yawaita shi aka son a ɗauko sai a samai tax mai sauki saboda in ka kawo tax ɗan kuma ka ce doguwar riba to abincin alkama da shi'iri da mi da mi an yi bukata ce a makka da madina kusan ba su noma aiko an san da wannan ba su da irin haka nan to shi yasa mi sai yasa wajen haza tax an gane ba sai ya sassafta wajen hindata da shari'i ku dibi wajen kitsiniya ya amshi ushuru wajen hindatu da shari'i ya amshi nisful ushuri wahi sauki nisful ushuri yasa bambanta duk wani hakima can bai hikima ba ba wannan babe bane babin a yawaita abin da aka so ya yawaita abinda ba ba a cika bukata sai ba babu kula da shi kila fahimta bangaren aza text kenan haraji qala malikun mala fa in qala qa'ilun idan mai magana ya magana yace ya yujamu al-kidniyatu ba'daha ila ba'd fi zakati alga mana wannan kiyasi na kafani ya ɗan kawo min shubha yaya za a haɗa kiɗiniya abubuwa masu kwalba sashi da sashi a ɗauke su matsayi guda kace da kwaras kwaras da gyada da wake duk guda ga zakka in kai wancan buhu guda kai wancan buhu biyu kai wancan buhu uku ka hada sai kai da zakka eh ya za a ce haka fi zakati hatta ta kuna sadaqatuha wahidatu wahidatu har ai sadaqa su ta zama tsayi guda war rajulu ya'khudhu minha ithnain bi wahidin yadan bi yadin gashi ko a can ga buyuwa can ga buyuwa Allah samu gane wannan buga wannan idan kana da buyuwa kana da zakka kana da fiqhu fiqhu na zakka da fiqhu na buyuwa dan za ka gane wannan yace ga buyu'a akwai wata kaida da an kasa ga buyu'a idan abu na sintin wahidin to la tafadula baka ba da sa'i guda a baka biyu kusan da kaida wani bai an su dabino ba ikamin Allah bai dadi annabi ce an kai yace a muna ba da dabino biyu wanda bai taucan wanga ba mudu biyu sai a ba mu mudu guda wanga annabi ce kakkai haka sai aka kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام والشعير بالشعير والهندة بالهندة والملح بالملح والزبيب بالزبيب يدا بيد مثلا بمثل لا تشفوا sai akwai ka'idar cewa in jinsi gudana ba a sa tafadul ko sai malam abin ga yayin mushkila Can ga dai yanzu yana halatta in bada wake mudu biyu a bani gyada mudu daya sai ce iya halatta in ba da gyada mudu guda a ban kwaras kwaras maran mai mudu biyu ya halatta iya halatta can gaba yi to ya an ya halatta kuma alhali sulfin wahidun na don ga sulfin wahidun la ya yusu Ga shi ka zakka ta ce muna duk kiɗiniya da wake da gyada da kwaras kwaras da kaza da kaza sulfin wahidun kuma mun san da ka'ida sunfi la ya juzu tafadulu ya hasu ga take an gane take ba kawai kure da yayi shi mai tambayar wai in kaso saurin ba in riga mala masallaci ko man jama al-baba ko man ja'al al-baba ko man ja'al al-baba in aka ce ko fi babin wahidin fa kar qasa qiyasan fasilan imam Allah sun bambanta mai babu zakati daban babu bai daban a irin nan to ga abin da yace shi imam Malik ya yace kaifa yujmal qitaniyatu ba'daha ila ba'd fi zakati hatta takuna sadaqatuha wahidatan war rajul gashiku alhali mutum ya min minha ithnain yana karbat abu biyu bi wahidin ya bada guda yadan yadan kawai dai a so hannu da hannu aka so kuma wala yukhadhu min alhintati ithnan bi wahidin yadan yadan amma ita hintatu ba amsat biyu a bada guda ko ita hinda ita hinda mun san kai daidai ko ba haka ba na cewa ba jinsin wahid na da saura ko amma kidimiya ya an kai haka malam yace eh, da lahu yace in wani yace mun haka sai mu ce mu bari mu baka misali fa inna zahaba wal warika ai can cikin hadisin ko ba haka ba annabi ce ai az-zahabu bil zahabi wal wariku bil wariki yadan bi yadan misalan bi misalin la tafadula ko ba haka an ka ce can cikin bari ai cikin bari ba haka nan ko amma cikin zakkafa ni mun ka ce idan mutum na da dinari goma ko sannan yana dirhami ɗari ba yana zakka haɗa ya zakka ba kila mance a yana haɗa ya zakka tun da zakkar dirhami ɗari biyu zakkar dinari ishirin to a dinari kana da goma a dirhami kana da ɗari sai ka haɗa ba ka zakka kana zakka to yaya ya ce fa inna zahaba wal warqa yujma'ani fi sadaka ai ana haɗa su da sadaka kuma ya yadda ko ba haka ba wa qad yukhadhu bid dinari ab'afahu fil 'ad fil 'adad min al warq yadan biyadin ko sannan kuma ana karɓa ga dinari ana karɓa ninkin ba ninkin nashi in azurfata ko don a dinari sai a ce goma a azurfa sai a ce ɗari ninkin ba ninkin nashi amma ya dambe da ko bai halatta ba saboda haka ai zan yawa jinsi yana iya zama guda a suna amma ana iya jamu bai nahu mun san ga wariku da fiddatu da zahabu mun san daban-daban na ko amma ana haɗa su ko to haka za abu na iya bambantuwa amma wani hukunci ya haɗa su saboda haka cewa wake daban suna ne daban gyada sunanta daban wa kaza suna ne daban yana iya shiga wani babi amma bai iya shiga wani babi shi ba da sun yace mun gane wannan kada maliku fin nakhil qala malikun fi nakhil yakunu bayna ar-rajulayn fayajuzani minha thamaniyata awsufin min al-kam innahu la sadaqata alayhima fiha وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسط وللآخر ما يجد أربعة أوسط أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسط وليس على الذي جد أربعة أوسط أو أقل منها صدقة وكذلك العمل قال مالك في النخيل إمام مالك يتشي تقام دا شأن دا برني يكون بين الرجلين وان دا يكسن شي سكان متن بيو أشي كمني دا مالا منا دا قونا بيو سيزم مكا نومي da muka nome muka gyara muka yi kaza muka yi kaza to aka kai da girbi aka girbi shi aka girbi ka san jaraba ko shin kan da araba aka hidda zakka ko sewa bayan araba a hidda zakka an fahimta don yana wa kan da araba in zahir zakka yana ya zakka ka hau amma in an karba kowa tsona shi na ya zakka ba ta hawa shin yaya za a yi a ka'ida sai ya ce kala malikun fa in tafi fin nakhili bai na rajulai iccen da binne na tsakanin mutum biyu min ha sai su taɓe samaniyata a wusuki minar tamri wusuki biyar takwas na da biyu kaga wusuki takwas suna da zakka ko ba haka ba amma illa in inna yace to idan al'amari yake la sadaqata alaihi ma fiha babu sadaka akan su ayan gane karatu dun komi wa innahu in kana li ahadi ma minhu ma ma yajuzzu minhu khamsata aw sikin wa innahu in kana li ahadihi ma minha ma yajuzzu minhu khamsata aw sikin ka sanya da al'amarin yake idan ya zan cikin takwas din nan ɗaya daga cikinsu mutanen nan biyu cikin abin da an ka taɓe ki biyar gare walil akhari ma ya juddu yajuddu arba'ati awsikin shi ko daya wusuki hudu garai au aqalla min zalika ko kasa ga aka fi ardin wahidatin dukan sun noma shi a kasa guda a gona guda to ta sadaqatu ala sahibil khamsati awsuki wanda zai da sadaka wanda ya wusukin nan biya shi zai da sadaka walaysa ala alladhi jazza arba'ata awsikin wanda ya buhu hudu bai da bai da sadaka ko ko bai da zakka an gane wannan aw aqalla minha ko ko kasa ga hudu bai da ni sadakatan zakka wa kadhalika al-amal wa kadhalika al-amal fi shuraka kullihim في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطر فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصل من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاده أو قصافه أو حصاده خمسة أوسق ba mutum yulai ba malam ya ce waka zalika al'amalu haka aikin yake haka za a yi umarni da wannan kayan da fi ka'i ga abokan tarayya kullum dukansu komi yawan su fi kulli zar'in ga kowace shukka min al-hububi ha yuhsad daga koya wadda aka girbe gero dawa masara awun naqal yujaz ko ko dabinun da an ka tade awul karmu yuqta ko ko iccin zabibi ko iccin inabi da an ka taɓe karmu iccin inabi ko zabibi to haka hukuncin yake innahu yadda al'amari yake idza kana kullu rajulin minhum idan yanzan kowane mutum ɗaya daga cikin su ya juzzu min at-tamri ya tabi ya tabi dabinon da aw ya qatifu min az-zabibi ko ya cire zabibin da khamsata aw sukin ya kai usuki biyar aw ya hasudu min al-hintati ko ya girbi alkamar da ko sha'irin da hin ɗakin alkama wiki ya girbi alkama da hamsata a usukin ya kai wasu biyar wannan su dai in dai nashi kaso ya kai wasu biyar fa alaihi fi to zai hada zakka amma wa man kana haqquhu wanda abin da ya samu da an karaba aka bashi nashi aqalla min hamsati aw sukin bai samu kaiwa wasu biyar ba fala sadaqata alaihi babu zakka wa inna ma wa inna ma tajibu sadaqah abin da ya sanci haka saboda sadaka tana wajaba ala man balaga jazahu akan wanda dabinun da ya tade ya kai aw qitafuhu ko zabibin da ya tade ya kai aw hasadahu ko shukka gero dawa masaran da ya tade sun kai khamsata aw suke musu kibiya amma duk wanda na shekka ta musu kibiya babu zakka a gare shi kadai ko tare da jama'a qala malikum qala malikum السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزليب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باع أنه ليس, ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يقول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يقوم عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم برعها فإن كان أكل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به alhamdulillah jazakallahu khairan shin tambaya idan misali yanzu kai zakar زكا كدي بنا كدي كي زكا سبنا سنن ba ka zakka ka ɗibi zakka ka ba sai ka aji dukiyarka ba in ta dawo ba ka zakka kana sake ashe ta bara ba ta isa mata bana ko ko tumaki ko ba haka ba to shin tambaya har da zakkan noma idan dai yanzu na yi wusuki biyar ko wusuki goma ko ishirin abinda dai ka ahaikan mai ahaikan mai zakka sai ya ɗauki zakkanin ba talakawa shi kenan ko ya ɗauki buhuna na na kai so da aji kila wadaci nake bai umar da su ba sai ba ita zagayo ana cewa to zakka ko yaya kala malikun as-sunnatu indana sunna abun mu a madina anna kulla man ukhrijat zakat duk wanda an ka fidda zakat min hadhihi al-asnaf kulliha na waɗannan sinfi sinfin da mun ka ambata duka ne ya itace na dabino ko zabibi ko ko na abin noma na irin gero dawa masara ko ko na abubuwan kwalfa na irin wake gada كلها دكنسو الهندة والتمر والزبيب والحبوب كلها سنة أنبتا da zinda da dabino da zabibi kai duk sauran kwaya hugu gero da sauransu to idan mutum ya haida zakka haka thumma amsakahu sahibuhu sannan mai abi ya rike dukiya ta ita abin nan dukiyar ba'da an adda sadaqatahu bayan ya yi sadaka ya basuwa sai ya rike addini wanda ya rage mai buhunan da sun ka rage ya rike su yaushe sinina tsawon shekaru shekara biyu ko uku can sun ma a wusa ne tara addini sai suwa annahu laysa alaihi fi thamanihi zakatun babu zakka ga kuɗi ba irin abin da ka saura ba a ce ne tijara ko a babu zakka ga kuɗi ai noma kai kuma noman ka hada zaka farko ko ba haka ba saboda haka ba a koma hita wani zakka baka hidda zaka da kuɗin nan hatta ya hula ala sama ne sai shekara ta zagaye ma kuɗin nan min yau mai a da ran da ya sai su an gane fike kuɗin amma idza kana asalu tilka al-asnam min fa'idatin aw ghayriha an gane idan dai wannan abin da ya samu ya da zakate na albarkar gona ta ko ko abin da ya kamanci wannan wa in in wa innahu lam yakul litijara in tun asali ba ya sai da shi ba ya sai kasuwanci ba ba abubuwa buhunan da kaso don kasuwanci ba wanda kasa wanda kasa ma ta hanyar bi ta hanyar shuka ko wata fa'ida fa'ida a nan misali sai a mutu a ban magadon gonaki an riga an gyara su taɗewa dai za ko ka saye su tun ba su nana ba ka san alaika zakata ko ba haka ba to da irin waɗannan in ka yi da zakata farko bayan ka yi girbi to sannan abin da ka aje ba ko ba zakata shi kenan ko da ya sa shekaru ka sai sai baka zakka sai in kuɗin nan ka aje su shekara ta zagaye musu ina ba ta an gane ma da yace inna ma zalika bi manzilati tal wal hububi wal wannan yana matsayin abinci da abubuwan kwaya da abubuwan kaddarori yufi da harajul da mutun ya sama thumma yumsikuha sannan ya rike ta sinin da tsawon shekaru thumma biyu li da zahabin warakin sannan ya sai da su zinariya ko azurfa misali kai gadon gida ko kai gyaron motoci sai ka rike abinka dama motoci ko gida ai ba su zakka ko tunda ba na kasuwanci na ba ana nan ana nan bayan shekara biyu ko uku ka tabbaye na gare ka bare ka sai suwa sai ka sai suwa babu wata zakka gare ko ba haka ba fala yakunu alaihi fi samari ha zakatu babu zakka tunda tun asali ka same su ba da niyyar tijara ba bukata ta dan gito ka sai da abinka saboda haka babu zakka hatta yaqula alaiha alhawlu min yawmi ba'aha sai shekara ta zagayo kuɗin nan da ran da ya sai su kuɗin na shekara ta zagayo sannan ya zakka fa in kana aslu tilka al'urud amma in asalin wannan kayan kadar dama na kasuwanci na so su yi in sun kai tsada ya sayar to fa ala sahibi fi zakatu. wannan aka ce akwai zakka ya bi'uha idan ya sai suwa saboda idan kana karha basa haflatan amma in ya tsare su in ya rike abubuwan shekara guda to zai zakka min yawmi zakkal mal ladhi ta'aha bi daga radda yayi zakkar dukiyar nan da ya doki kuɗin nan ya sayar so wannan abin an gane ai sai da kai zakkar dukiyar ka sai ka doki sauran abin da ya rike kai ka sau abin gara ka aje su to in ya zama shekara guda ko shekara biyu za ka yi zakati amma ko da ya shekara biyu dai da amin wasu an fahimci wannan ina ganin lokaci ya yi dama na ce rabin karatu kusa nan duk da ɗan babin da ɗan rage na da bai da yawa amma yana da bayani sosai a yi hankuri a wani lokaci insha Allah jazakallahu khair subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko tambayoyi da sun ka dade